Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa a kan mita 200.5 sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noman da Dalol FM a kasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a kan Hausa.com ko sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Muhammad Hafiz Baballe ne da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Asabar 20 ga watan Janairun 2019 a daidai wannan lokaci da farko dai ga kanin labaran. To da alamar Amurka da kungiyar Taliban sun cimma wata yarjejeniya ta jinyewar sojojin Amurka daga Afghanistan. gwamnatocin wasu kasashen turai uku sun ce za su ɗau jagoran 'yan adawa a matsayin shugaban ƙasar venezuela muddin ba a gudanar da zaɓe cikin kwanaki takwas ba a ƙasar sannan bayan shelar sake buɗe ma'aikatun gwamnati da shugaban amurka donald trump ya yi ofishin kasafi da gudanarwa ya sanar da ma'aikatu da cibiyoyi a hukumance kanin labaran kenan za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar wasu 'yan bindiga sun kai hari a jiya juma'a da daddare a wani gurin binciken ababen hawa da ke tilabere har ila yau za ku ji cewa nakasassu fiye da miliyan 27 ne a najeriya za su amfana daga dokar hana nuna kyama da tsangwama da shugaban najeriya ya sanya wa hannu kowane irin fata suke da shi ba wata ma'aikata wato disability rights commission wanda za a sa jami'ai wanda za su tabbatar cewa dukkan sharidodi da ke cikin dokan an aiwatar da su Bayan haka a jihar Taraba za ku ji cewa tsohuwar ministan harkokin mata ta Najeriya, Sanata Aisha Jummai Alhassan, ta musanta rahotannin janya takararta ta gwamnan jihar. Sannan Ibrahim Kalmasi Garba zai zo da shirin amsoshin tambayoyinku, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Da alamar Amurka da kungiyar Taliban sun cimma wata yarjejeniya ta janyewar sojojin Amurka daga Afghanistan, abinda wasu majiyoyi suka gaya muryar Amurka a yau dinnan Asabar kenan. A nata bangaren kuma Taliban za ta tabbatar cewa babu wata kungiyar ta'addanci ta ƙasa da ƙasa da za ta yi amfani da ƙasar ta Afghanistan wajen yin barazana ga Amurka ko wata ƙasa a nan gaba. an cimma wannan yin jituwar ce bayan tattaunawa ba ji ba gani ta kusan tsawon mako guda a tsakanin amurka da wakilan 'yan tawayen na taliban a doha na kasar qatar haka zalika wakilan gwamnatin kasar ta qatar da na pakistan su ma sun hallara majiyoyin sun gaya muryar amurka cewa suna kyautata zaton bangarorin biyu za su yi shelar majiyoyin ta janyewa a wani lokaci daga yau dinnan asabar zuwa ranar litini idan komai ya gudana kamar yadda aka tsara gwamnatocin wasu kasashen turai uku a yau asabar sun ce za su ɗau jagoran 'yan adawa a matsayin shugaban ƙasar venezuela muddin dai ba a gudanar da zaɓe cikin kwanaki takwas ba Firaministan Spain Pedro Sanchez da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron sun ce ƙasashensu na gab da yadda da halaccin Juan gaido a matsayin shugaban Venezuela. Mai magana da 'yan gwamnatin Jamus Martine Fritz ta bayyana ta kafar Twitter cewa ƙasar ta Jamus za ta goyi bayan gaido idan Venezuela bata gudanar da zaɓe ba. sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya nada kwararre a harkokin waje elliot abrams a matsayin manzo na musamman mai kula da manufofin amurka kan kasar ta venezuela da zumman maido da tafarkin demokaradiyya a wannan kasa ta yankin kudancin amurka ofishin kasafi da gudanarwa ya aika da sakonni jiya jama'a ga ma'aikatu da cibiyoyin gwamnatin tarayyar amurka da ke rufe na sanar da su a hukumance cewa a yanzu fa an buɗe su saboda haka ma'aikatunsu na iya komawa bakin aiki Saƙon na shawartar cibiyoyin da su gaggauta buɗewa amma cikin natsuwa tun da farko shugaban amurka donald trump ya rattaba hannu kan wani kasafin tafi da gwamnati na tsawon makonni uku abinda ya kawo ƙarshen rufe ma'aikatun gwamnati na tsawo wato na lokaci mafi tsawo a tarihin amurka to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kashe wasu sojojin tabbatar da zaman lafiya 'yan asalin ƙasar Sri Lanka bayan da tawagar motocinsu ta hau kan wani bam a ƙasar Mali ta yammacin Afirka. wani mai magana da yawun sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce wasu kuma sojojin na tabbatar da zaman lafiya 'yan asalin ƙasar ta sri lanka su shida sun samu raunuka a fashewar ta jiya juma'a wadda ta auku a mofti na yankin tsakiyar mali daura da garin duwazza mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya farhan haq ya ce wani sojan tabbatar da zaman lafiya ɗan asalin ƙasar burkina faso ma a jiya juma'a ya ji raunuka a wani harin na daban shi ma daura da duwan din babu dai wanda ya ɗau alhakin kai waɗannan hare-haren shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya fice daga ƙasar wadda ke fama da zanga-zanga zuwa wani yankin da shi ma ke fama da rigingimu wato yankin gabar ta tsakiya inda ya shiga tattaunawa da takwaran aikinsa na kasar masar abdul fatah lcc kan siyasar yankin da kuma cinikin makamai zancen da batun shirin ficewar amurka daga siriya ya dabaibaye ziyarar ta kwanaki uku da macron ya kai masar wadda ita ce ta farko tun bayan da zama shugaban kasa a shekara ta 2017 na nuni da muhimmancin wannan kasar a yaƙi da ta'addanci da kuma wadda kuma ke ƙoƙarin sasanta rigingimun da ke faruwa a yankin an bayar da belin wani tsohon mai ba da shawara ma shugaban amurka donald trump kan harkokin yaƙin neman zaɓe mai suna roger stone kan kuɗi dala dubu hamsin jiya jama'a 'yan sa'o'i bayan da aka kama shi kan wasu manyan zarge-zarge da wato da aka bankaɗo a bincike na musamman da ake yi kan katsalandan ɗin rasha a zaben amurka na shekara ta 2016 da yake fitowa daga kotu jiya jama'a stone ya gaya manema labarai cewa ƙagi aka mun ba zan ansa wani laifi game da waɗannan zarge-zargen ba zan kare kaina a kotu na yi imanin cewa wannan bincike ba wani abu ne illa bitar da kullun siyasa a cewar stone yana mai jaddada biyayyarsa ga trump jami'an hukumar bincike ta fbi sun damƙe stone da safiyar jiya juma'a a jihar florida ta kudu maso gabashin ƙasar bayan da masu ta alkali yanke hukunci suka same shi da laifin karya da yunkurin yin cikas ga shari'a da kuma jirkita shaida. Ibrahim kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara ne daga jamhuriyar Nijar inda za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a jiya Juma'a da daddare a wani gurin binciken ababen hawa da ke dab da fita daga garin Tilabere. amma 'yan sandan yankin sun hallaka wani dan ta'adda guda ɗaya. Ga wakilin Musulun bar Barma da karin bayani. rahotanni daga garin na tilaberi na cewa a waje jan karfe tara na daren jiya juma'a ne wasu mutane kimanin biyar cikin wata kwarar mota dauke da bindigogi suka afka wa tashar bincike ta 'yan sandan ƙauyen tilakaina da ke gabda mafitar tilaberi a kan hanya mai zuwa a yoru bayan musanyar wuta ta wasu mintoci da dama 'yan sandan sun yi nasarar murkushe wannan hari da ya sanadiyar mutuwar dan bindiga ɗaya sannan an samu jin rauni a bangaren jami'an tsaro yayin da sauran maharan suka juya zuwa inda suka fito wata majiya mai zaman kanta ta danganta wannan galaba ta jami'an tsaro da jajircewar wata mata 'yar sandar da ta laɓe a ofishinsu a lokacin da ta takwarorinta maza suka arce kawo yanzu ba wata sanarwa daga bangaren mahukunta akan wannan hari kuma dukkan wani yunkurin jin ta bakin hukumomin yankin tilaberi ya citira. domin maga takardar gwamna sa'idu kimba da na kira ta wayar telefon bai daga wayar ba Yankin Tilaberi mai makwabtaka da kasashen Mali da Burkina Faso na daga cikin yankunan da ke karkashin dokar ta ɓaci a nan Nijar a sakamakon tsanantar ayyukan ta'addanci. Sannan yankin na matsayin wani sansanin sojan rundunar kasashen g Sahel ba idan rundunar sojan Faransa ta Barkana da ke sintiri da sunan yaƙi da ta'addanci. Abin da ya sa yawaitar hare-hare a wannan yanki ke ɗaura kan jama'ar wannan ƙasa. Mafari kenan da na tuntuɓi Alkasim Abdurrahman wani mai sharhi akan sha'anin tsaro. Yammacin ƙasan nan iyaka ga ƙasan Mali mali da kuma iyaka da ƙasa burkina faso abinda da ya kamata sojoji su yi irin farmaki wanda suka kai gabas maso kudu ta ƙasar nan suka shiga cikin ƙasar najeriya suka yi yunkurin magance wannan aiki na ta'addanci irin wannan yunkurin ne ya kamata nan ma a yammacin ƙasar su yi su tunkari wuraren da su 'yan ta'adda suke kuma su kai musu farmaki wanda ya kamata irin wanda suka kai can to ina ga wannan shi zai sa a magance dama dai wani yaƙi ne mai tsawo wanda zai ɗauki lokaci ana yin shi ba wani abu bane wanda zai kare ɗan lokaci haka gajere doguwar tahiya ce kuma saboda haka irin husa'o'in da suka nuna a can jihar ta difa kuma irin wannan husa'o'in ne ya kamata su yi aiki da su a nan kuma dan a samu wannan abu ya magance da kuma goyon bayan ita al'umma musamman na bisa kan labari da rika bada da duk inda suka ga wani abu wanda ba su yarda da shi ba. A ƙarshen watan Disambar da ya gabata ma'aikatar tsaron Nijar ta sanar cewa rundunar mayakan ƙasar sun yi nasarar hallaka 'yan bindiga kusan 300 a wani farmakin ƙasa da sama a kewayen tafkin Chadi da kogin Komadugu. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sule Mummuni Barma. Daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu leƙa Najeriya inda za ku ji cewa masu bukata ta musamman fiye da miliyan 27 ne a Najeriya za su amfana daga dokar hana nuna kyama da tsangwama da shugaban Najeriya ya sanya wa hannu a ranar Larabar da ta gabata. Ga wakiliyarmu Zainab Babaji da cikakken rahoton. Kimanin nakasassu fiye da miliyan 27 ne a Najeriya za su amfana daga dokar hana nuna musu kyama da tsangwama da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sanya wa hannu a ranar Laraban da ta gabata. Nakasassun sun kuma yi kira wa shugaba Buhari da ya jajirce wajen tabbatar da aiwatar da dukkan sharuɗan da dokar ta kunsa don ba su su. Dokar wacce shugaban kasa ya sanya wa hannu ta umarci a gina hanyoyi da zai sauƙaƙa wa nakasassun shiga gine-ginen gwamnati da hanyoyin sufuri kamar motoci, jiragen sama da na ruwa da ma jirgin ƙasa. Mr. Ayuba Gufan shine daraktan cibiyar tallafawa na kasassu ta Beautiful Gates a nan Jos. A gaskiya wannan doka ya faranta mana rai kwarai kuma muna rokon shugaban kasa biye da rattaba hatimi a je kuma do mataki don dokan yana bukatan a kafa wata ma'aikata wato disability rights commission wanda za a sa jami'ai wanda za su tabbatar cewa dukkan sharidodi da ke cikin dokan an aiwatar da su sunana nuhu larme wani lokaci ba sa hannun ba ne aiwatarwan ne damuwan domin barace baracen da kike ganin na rashin tunawa da mu shi yasa yan uwa suke bara mu na kasassun ma mu daina kana sake jiki abun da za ka iya yi za ka iya yi saboda haka abun da ya same ka kasancewa allah ya san da kai A cewar Madam Patricia Pam da ke mamba hukumar inganta harkokin nakasassu na jihar Plateau sun yi na'am da matakin da shugaban kasar ya dauka. Wannan dokan zai kare mana mutuncinmu ta gefen abin da ake kiran shi accessibility. Kin ga kowane gida da aka, aka kera shi ya kamata ni da na kasa ko ni da nake tafiya da wheelchair ko kuma in makafi ya ce za mu iya mu shiga wannan wuraren. Kuma banda haka ta gefen makarantu kowane aspect dai na rayuwa wannan dokan ya kyautata mana mana rayuwa. A wata hira da na yi da shi a baya, gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura, wanda shi ma ke da lalurar na ƙasa, ya ce na ƙasar suna buƙatar tallafi. Nasarawa mun buɗe makarantu guda uku na kulawa da na ƙasassu a kowane shiya na mazaɓan sanata. Na lafiya zai zamanto ita ce cibiya wanda za a fara ma yaro tun daga elementary har ya kai kusan zuwa university. Duk wanda yaron sana da na ƙasa ya kawo mana shi zama yaron sa ba kuma ya zama to yaron gwamnati da dan Allah za mu ba yaron na ilimi mu ba shi komai da komai ba tare da mun ce iyayen masu biya komai ba Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria Madalla a gaida Zainab Babaji. To har yanzu dai muna Najeriya inda za ku ji cewa a jihar Taraba tsohuwar ministan harkokin mata ta Najeriya sanata aisha jummai alhassan ta musanta rahotannin janye takararta ta gwamnan jihar ga wakilin ibrahim abdulaziz da cikakken rahoton ko a zaben shekarar 2015 sai da aka fafata da tsohuwar ministan sanita Aisha Jummai Alhassan da ake walakabi da maman Taraba inda har ta leko mata ta koma lokacin da ta samu nasara a kotu to wai ko ina gaskiyar batun cewa yanzu ta janye takar take a jam'iyyar ta UDP tare ma da mara wani yan takara kamar yadda wasu kafofi ke bayyanawa a yanzu ban tsaya wa Darius ba ban sauka wa ba ina nan ina tsaye kamar mashi na tsaya ne domin in ci zaɓe ƙarya ne ban sauka wa kowa ba ban goyi bayan kowa ba kuma na goyon bayan na ne kuma na roƙon goyon bayan Allah da kuma goyon bayan jama'a domin mu sami canji a Taraba ƙarya suke yi. To ina masu cewa kuma kun kula auren zobe da jam'iyyar da take mulki a jiya wato jami'ar PDP kan cewa nan ma kuma kina marawa shi gwamnan jiha Darius. Wannan sharri ne kazafi ne ban yafe wa duk wanda ya wannan magana ba kuma ranan gobe kiyama zan tsaya da ni da shi a gaban Allah mu shari'a domin me Darius zai bani a rayuwa me Darius yake da shi rufin asiri daidai gwargwado Allah ya yi mai bane sannan ina son goyi bayan Darius wani ya rike ni ya hana ni shiga PDP ai ba wanda ya rike ni da sai in shiga PDP in je goyi bayan shi don menene za a ce na abin nan Darius dai na ka da shi zabe 2015 Allah ne bai bani mulki ba kuma yanzu ma idan Allah ya yarda zan ka da shi saboda haka bar mishi na me ba wanda na barwa ina tsaye to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da tuni tawaga dan takarar APC Sani Abubakar Ɗanladi ke sake fita gangamin kamfen ba wani hari da aka kai musu aukare yayin da suke kan hanyar ta zuwa Ibi dan takarar na APC ya ya koyi gargadi ne da a kaucewa bangan siyasa tare da neman gafara al'ummar jihar kan rawar da suka taka a baya. Na farko daga 2015 akwai waɗanda ba su ji daɗi na ba, bayan shugabanci a Taraba akwai wanda bai ji daɗi ba. rike makami mu na lafiya da juna a yi zaben da lami lafiya ta a yaɗa fotar kowannen takara ka koma kai soma kamfen daga wurin iyalinka wurin kannenka wurin makwabtanka wurin parliament nasa in kai haka ai za mu samu abin da muke so koma da menene dai yanzu ka an zura ido a ga yadda wannan dambarwa ta jihar Taraban za ta kaya yayin da babban zaben ma ke kara matsowa Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya ne motar sai ya sace ban koma wada da dangina gaida Ibrahim Abdulaziz, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma na safe da minti goma sha bakwai. Ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayar su kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Suleiman Sani daga Kano da dai sauran masu sauraronmu da ke son jin tarihin matar nan da ta kirkiro haɗakar ƙungiyar mata musulmi ta Najeriya a turanci Federation of Muslim Women's Association of Nigeria from 1 a takaice. Marigaya Aisha Lemu wadda Allah ya yi wa rasuwa ranar biyar ga watan nan na Janairu Amina tana 'yar shekaru 79 da haihuwa. Idan masu tambayar na saurare ga ci gaban ansar ku da wakilin muryar Amurka Amina Mustapha Nasiru Batsari ya samo daga wani ɗan marigayiya Aishar mai suna din Lemu. To amma za mu dan koma baya kaɗan mu ɗora daga inda din ke bayanin abin da ya faru bayan dawowarsu jihar Naija. So daga da muka dawo nan ta samu aiki principal na Women's Teachers College. so um, niger niger wtc um, ta ci gaba tana aiki a wurin shi kuma yana alkalanci a shari'a court um, har lokacin da ta ji kaman gaskiya uh, tana son ta uh, juya hankalin ta sa ta yi duk kokarin da za ta iya wurin fadakar da addini um, ta iet ta hanyar iet so sai ta bar aikin gwamnati um, ta zama full-time da'awa ta kuma harkokin da'awa ke exactly so cikin wannan suka yi establishing um, women's teachers college suka assasa um, not, uh, women's classes mm. inda mata musulmai za su iya zuwa su ƙara gane addini to a lokacin uh, irin islamiyya ta farko amina mm. na mata no. so ita ta fara kafa shi da of course ta taimakon sheik tare suke abubuwansu um, sannan suka fara weekend school wato da ranan uh, ranan karshen mako kenan eh uh, so kowace sati Uh, sai ka ga waɗanda suke primary school wanda suke son a ɗan ƙara uh, exactly a ƙara masu ilimin addini sukan zo so nan mu ma muka yi karatun addini tare da sauran yara da yawa a nan mina alhamdulillah mm. um, daga nan kowace ranan alhamis uh, da ita hajiya da sauran abokanta da 'yan mata musulmai har da sheik ahmad lemu sai su haɗu a nan falon gidanta um, suna tafsir suna sharhu na hadith suna dai karatun addini to daga nan ne suka zo da tunanin kafa wata kungiya da za ta zama kamar lema kamar umbrella na Eh, kungiyoyin matan musulmai a nigeria to suka tattauna da abokansu da suke su jihar sokoto da nan da can mm. eh, haka aka zo aka kafa form 1 so form 1 ta fara a nan ta alhamdulillah dai yanzu kusa kowace jihar cewa daga nan mina aka fara form 1 haka kuma suka ce suna son ita ta zama amira nasu kamar shugabansu ne ta farko mm. so alhamdulillah uh, aka kafa form uh, tare da ita da abokananta so da ita kuma da abokanan nata uh, akwai wata dokta mai robu gaji so su ne suka je gambia da ghana da sierra leone da liberia to nan suka je su ba mata goyon baya su yi inspiring nasu su yi encouraging nasu su ma su kafa irin form 1 a can so nan aka kafa form wag a ghana aka kafa form wassel a sierra leone aka kafa form wal aka kafa form waga a gambia uh, so wayannan kuma alhamdulahi duk sun yi gaba sun ci gaba so haka form 1 ta zo Eh, foreman na niger suke suka kafa eh, makarantu fama wata wuri kuma a kafa clinic irin ana da'awa a rural areas a eh, ƙauyuka um, suka, zo nan mina iet ma sai ta kafa primary school nata ta zo ta kafa secondary school Uh, new horizons college oh, uh, suka kafa primary school nursery primary uh, kuma ta taimaka aka kafa wata makaranta a abuja sunrise international school kuma akwai wani modibo school a primary school ne a wushishi na shi general wushishi to shi ya ce yana son ta taimaka a ta manajin makarantar shi zai biya albashi da saura amma dai ta sa ido ana kamar inspectoral services da wannan so aka ci gaba da wannan so alhamdulillahi eh, ta ga cewa gaskiya tun lokacin da take a sokoto ba ta ji daɗin irin koyar da addinin musulunci da kuma fahimtar musulman najeriya musamman mata Ah, kuma ta ji kaman ah, al'adunmu na nan arewa mun takura ma matanmu da yawa ba mu son su yi karatu wani boko ma ba a damu da ita ba balle a ce mata ah, su ɗauki boko da gaskiya so don haka zuciyanta ya you know, uh, ya je more to karatun mata advancement na mata mm. uh, amma kuma ta san cewa ai ci gaba ba mata kawai ba ne so don haka um, uh, aikin da'awa ya an hada da mazan da mata gashe kuma alhamdulillah ya ba ta goyon baya kuma ya ba sauran matan goyon baya um, so aka kafa form one sannan aka kafa amis association of model islamic schools ya zama kama umbrella na waɗanda suka kafa makarantun uh, primary school ko secondary school amma kuma musulmai ne kuma suna son ana koyar da addini sosai um, su samu kungiya so nan ne aka sa ta kafa amis kuma alhamdulillah amis kamar da yadda ta zama uh, on her own in ta bazu amis ma alhamdulillah uh, suna da members daga states uh, across the country daga duk nigeria um, so ana training malamai ana training teachers ana training principals alhamdulillah a yi improving dai uh, makarantun uh, musulmai um, ta fara rubutu ah, dama abin da nake son tambaye ka kenan sai to ko cikin gwagwarmai ta ta rubuta wasu littattafai haka eh ah, ta cikin wa'azin da take bayarwa da lectures da take bayarwa nan da can wa'yansu an mai da su littafai to akwai wanda kuma musamman ta rubuta su ah, don a koyar da addini Uh, so ta rubuta textbooks wanda alhamdulahi ana amfani da su a america ana amfani da su a australia uh, uk uh, uk uh, gambia uh, nigeria alhamdulahi littattafan da ta rubuta dinnan me suka himai da hankali wajen faɗakarwa akan addini ko ko dai sha'anin rayuwa gaba daya ai kasan addini dama game da yadda za a ba da hidaya ne ga rayuwa gaba daya amma kuma in za a rubuta textbook kamata ya a san me syllabus amma abinda ta yi kokari ta yi sai ta duba syllabus na islamic studies banda abun da ake bukata a syllabus me kuma ya kamata yara su sani game da musulunci so wannan sai ta hada kuma a cikin littafin so ba kawai ma za ta bi syllabus ne za ta tabbata eh inda dai suka karanta littafin nan insha Allah za su yi passing eh, IRK ko IRS Islamic Studies eh, amma banda haka me kuma ya kamata a ce yara a zamanin da muke ciki su ma su gane game da addini eh, game da zamantakewa ko zaman lafiya tare da wayanda ba musulmai ba ya za su kare kansu daga extremism kuma irin takfir da eh, disunity da sauran matsalolin da muke da su al'umma um, kuma exactly exactly so eh, ta yi kokari dai ta tabbata cewa eh, littafan da ta rubuta kamar littafan da ta rubuta wai suna da yawa suna da yawa kai ma ba za ka yi tunda su eh na san dai suna da yawa um, ba mamaki sun kai ko 20 ko 30 ah. wani ne manya-manyan sunayen su kaman biyu ko uku um, Ban banda su textbooks din mm. ah, ta rubuta littafai akan tahzib ta yi collection na ah, hadithai on Uh, uh, moral conduct and character building uh, and kan akhlaq dukansu da harshen turanci ne ko da harshen larabci ne dukansu da harshen turanci ne ah. amma akwai cikinsu wanda aka fassara cikin yarurruka da yawa fa ah. akwai wanda aka fassara cikin larabci hmm. akwai wanda aka fassara cikin yaren su indiya To sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban tarihin marigaya Aisha Lemu da ansar wasu tambayoyin watakila. Yanzu a madadin Nuruddin Lemu da ya ansa mana tambayoyin da wakilin ma'amuna Mustapha Nasir Batsari ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe. A gaida Ibrahim Kalmasi da amsoshin tambayoyinku yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. sai sako daga bala na yashi unguwar sarkin noma lakwaja ya ce salam biyoye hausa matakin da shugaba muhammadu buhari ya ɗauka na dakatar da alkalin alkalan najeriya ya yi daidai wannan zai nuna cewa ba wanda ya fi ƙarfin doka kuma zai nuna duniya najeriya da gaske take yi wurin yaƙi da cin hanci da rashawa muna fatan wannan mataki zai sa duk wani mai shari'a ya shiga taitayinsa. sai sako daga alhaji umar foreba gashwa ya ce salam biyoyi hausa muna taya sabon mukaddashin alƙalin alkalan najeriya ibrahim Tonko muhammad murnar rantsar da shi da shugaba muhammadu buhari a fadarsa da ke abuja mu dai fatanmu allah ya sa albasa ta biyo halin ruwa Kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. To a takaicen da alamar Amurka da kungiyar Taliban sun ma wata yarjejeniya ta jinyewar sojojin Amurka daga Afghanistan abinda wasu majiyoyi suka gaya muryar Amurka kenan a yau dinnan Asabar. Da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa sai an jima. la meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est sûr.